Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a takwas ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kadan labarai. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce mutum miliyan 44 za su iya harbuwa da cutar coronavirus sannan wasu 190 za su iya mutuwa a Afirka. Muddin gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba. Fadar gwamnatin Amurka ta White House na shirin kaddamar da wani sabon tsarin yi wa ma'aikatan fadar gwajin cutar COVID-19 kullum. Maimakon mako-mako da ake yi. a zimbabwe ana zargin jam'iyya mai mulki ta zani pf da kin baiwa magoya bayan jam'iyyun adawa tallafin abinci yayin da ake zaman kulle saboda cutar ta covid-19 to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu rahoton mace-mace a 'yan kwanakin nan a jihar yobe kuma galibi masu manyan shekaru ne suka rasa rayukansu. To ko me hukumomin lafiya na jihar ke cewa game da wannan batu? Jihar Yobe tana fama da wannan ciwo na annobar corona. Wannan yawan mace-macen da mutane suke zargi haka ba shi da alaka da wannan cutar? Ga abin da dawa nake faɗan kenan. Saurin a alakanta cinyewa wani yanayin mace-mace da wani ciwo gaskiya ba daidai ba ne. Dr. Muhammad Lawal Gana kenan kwamishinan lafiyar jihar. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. To a kasar Ghana kuma za ku ji cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 ya kai mutum dubu uku da casa'in da ɗaya yayin da mutane goma sha takwas suka rasa rayukan su sanadiyar cutar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari da kuma karatun Alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. Mutum miliyan 44 za su iya harbuwa da cutar coronavirus sannan wasu 190 za su iya mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a Afirka a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Wani sabon rahoto da hukumar ta fitar ya duba kasashen nahiyar 47 inda ya nuni da cewa duk da adadin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 zai rika bayyana ne a hankali kasa da yadda aka gani a sauran sassan duniya. akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa a wasu wuraren waɗanda za su zama matattarar cutar a nahiyar shugabar hukumar ta who mai kula da yankin nahiyar afirka dr majdiso muweti ta ce muddin gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba akwai yiwuwar cutar ta kwashe tsawon shekaru a nahiyar saboda haka a cewar ta akwai buƙatar a ƙara ƙami wajen yin gwajin cutar da bin diddiginta da keɓe waɗanda suka kamu da ita da kuma ba su magani Hukumar da ke kula da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan watanni ne suka rage kafin mafi akasarin kasashen da za su fi galabaita sanadiyar cutar coronavirus su fuskanci kololon raɗaɗin cutar. Amma kuma gabanin hakan kasashen har sun fara ta gayyara saboda rashin samun kudaden shiga da kuma barazanar karancin abinci. Sanadiyar hakan majalisar ta faɗaɗa kokon baranta da neman biliyoyin daloli inda ta ce ana buƙatar ƙarin kudade domin a ceci rayukan miliyoyin mutane. tare da dakile yaduwar cutar a waɗannan ƙasashen da ke da rauni babban sakataren majalisar antonio guterres ne ya bujiro da wannan batu a jiya alhamis yayin wani sakon bidiyo da ya aiki inda ya ce an samu sama da dala biliyan ɗaya daga gidauniyar neman tallafin dala biliyan biyu da majalisar ta nema a ranar 25 ga watan maris ya kuma kara da cewa a yanzu suna buƙatar dala biliyan 6.7 domin a kare rayukan miliyoyin mutane a kuma dakile yaduwar cutar ta covid-19 a sassan duniya ita dai majalisar ɗinkin duniya ta sha nanata gargaɗin cewa idan aka bari cutar ta covid-19 ta wujijjiga ƙasashe matalauta to a kwanda sanin cewa sauran sassan duniya za su ci gaba da kasancewa cikin babbar barazana shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai mark lowcock ya kuma ce duk da cewa kasashe masu tasowa ba za su fuskanci kololuwar bullar cutar a yankunansu ba cikin watanni uku zuwa shida masu zuwa amma tuni sun fara ta gayyara daga rashin ayyukan yi da na kudaden shiga fadar gwamnatin amurka ta white house na shirin kaddamar da wani sabon tsarin yawa ma'aikatan fadar gwajin cutar covid-19 a kullum maimakon a mako-mako da ake yi matakin na zuwa ne bayan da wani daga cikin ma'aikatan da ke hidimar zubawa shugaba donald trump abinci ya kamu da rashin lafiya aka kuma gwada shi aka gano yana dauke da cutar yayin da yake ganawa da manema labarai a ofishinsa na oval a jiya alhamis shugaba trump ya ce bai yi wata mu'amala ta a zo a gani ba da mutumin yana mai cewa washe gari da kuma jiya alhamis din an gwada shi trump wanda ya kwatanta lamarin a matsayin bambara kwai ya kara da cewa masu hidimar zuba mai abinci da sauran ma'aikatan fadar duk sukan sa takunkumin rufe fuska da hanci a kowane lokaci yayin kuma da yake amsa tambayar wani dan jarida shugaban na amurka ya ce mai sa melania da dan sabaron duk suna cikin ƙoshin lafiya shi ma mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya faɗa manema labarai a jiya lamis ɗin cewa daga yanzu a kullum za a rika gwada su da shi da shugaba trump a zimbabwe matakan hana zirga-zirga da hukumomin kasar suka ɗauka sanadiyar cutar ta covid-19 waɗanda suka sa aka rafa kasuwanni sun sa jama'ar ƙasar da dama cikin ƙangin rashin aikin yi da kuma samun abinci wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar a wannan mako ya yi zargin ana hana wasu jama'ar ƙasar abincin tallafi saboda ba sa goyon bayan jam'iyyar zani pf mai mulki wani mutum da ke zaune a yankin da ake kira murewa da ke da nisan kilomita 100 daga harare babban birnin kasar wanda kuma ya nemi a sake sunansa da peter ya faɗa wa muryar amurka cewa ana mayar da magoya bayan jam'iyyun adawa saniyar ware yace shugabannin yankin 'yan jam'iyyar zani pf ne duk wanda ba ɗan jam'iyyar ba ne ba a bashi tallafin abincin sukan ce mana mu je jam'iyyun da muke mara baya su bamu. To sai dai karamin ministan yaɗa labarai a ƙasar ta Zimbabwe Energy Mutudi ya musanta wannan zargi. Ya ce duk labaran ba su da ƙanshin gaskiya, san ba mu yi na'am da su ba, muna raba abincin ne ga kowane ɗan ƙasa da ya cancanci a bashi. Bala kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar. Bari mu leƙa jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriya. Inda rahotanni suka bayyana cewa an samu karuwar mace-mace a jihar a 'yan kwanakin nan. Ko da yake hukumomin kiwon lafiya ba su tabbatar da sanadiyar mace-macen ba. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Yawan mace-macen da a halin yanzu yake faruwa a jihar Yobe wani al'amari ne da yake damun mutanen jihar irin su Comrade Usman bin Affan. Dangane da karuwan mace-mace a jihar Yobe a musamman in muka yi la'akari da ƙananan hukumomi karamar hukumar Pakistan da kuma karamar hukumar Bade wato gashuwa kenan. Wannan mace-mace har karamar hukumar Damaturma akwai kuma gaskiya wannan mace-mace galibi dattawa ne waɗanda suke mutun. Wannan wani mai kula da wata makabarta ne a garin Fataskum daya daga cikin garuruwan jihar da ake cewar wannan mace-mace ya ta'azzara. Na man mutum arba'in da muka binne a kwana biyu to shine kuma sai na buga waya a cikin security ne gaman na gaya masa ga fa abin da ya faru a kwana biyu na shine shi hankalin shi ta ya ce wannan abin ba za su zauna ba saboda kan wani abu ya shigo gari ba a sani. Daga wannan kuma wasu gari muka binne mutum sha ɗaya tare mutum hamsin da ɗaya ran mundi ta haɗa da wancan. To daga baya kuma sai mutum goma sai sha ɗaya biyu yau ma mun binne mutum sha hudu. ta yau alhamis kenan wayewan juma'a. yauwa mun binne mutum sha hudu. kafin yanzu da aka fara mutuwa sosai kamar a ce a watan da ya gabata lokacin ba a fara wannan mace-macen ba kamar mutum nawa ake wa kwana ɗaya ko a kwana biyu haka. eh muna binne mutum bakwai mutum shida to mun to binne mutum tamanin mara ɗaya amma a baya can na malaria na zafi wacin da aka ko me hukumar lafiya za su ce akan haka dr muhammad lawan gana shine kwamishinan lafiya a jihar. mu dai mu da labarin wani wani ya zo ya bincike ya yi comparing mace-macen da ake a baya da na yanzu ya sanin mu shine um, kowane shekara ka san yana zuwa da yanayi yanzu ana yanayin zafi ga azumi sannan kuma akwai kasan irin mata wanda mutum ya riga ya dan manyanta da sauransu ana iya samu ba wai ba ba mamaki ba na samu irin waɗannan ana ana samu ɗan mace-mace haka san mutane da ana yawan danganta abubuwa wanda ba a tabbatar ba jihar yobe tana fama da wannan ciwo na annobar corona domin an ce yanzu haka akwai dan majalisar dokokin jihar guda ɗaya da shi ma ya kamu kuma an ce akwai wani darakta ma ma'aikatar ka wanda shi ma ya rasu wannan yawan mace-macen da mutanen suke zargi haka ba shi da alaka da wannan cuta ga abin da dawa nake faɗan kenan saurin a alakanta wani yanayin mace-mace da wani ciwo gaskiya ba daidai ba ne yanzu na fahimce ka already kun kaddamar da bincike kenan mun riga mun kaddamar da bincike kuma ana kai maganar nan gaba ɗaya fa da ake maganar cikin kwana biyu uku nan ne maganganu masu kafa fara tasowa. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Lalo da ci gaban labaran duniya. kasuwar hannayen jari a amurka ta kara murmurewa yayin da masu saka hannayen jarin suka nuna alamun samun kwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin kasar kasuwar dow jones s&p 500 da kuma nasdaq sun karu da kashi ɗaya a lokacin da aka rufe kasuwar ajiya alhamis a karan farko cikin kusan shekara guda tun bayan da ta fuskanci koma baya da kusan kashi ashirin kasuwar ta nasdaq mai kere-keren fasaha ta farfado hannayen jari a kamfanin apple facebook amazon da google duk sun cilla sama a jiya alhamis sai dai har yanzu kasuwannin dow da S&P suna fuskantar gidin kashi goma cikin ɗari a wannan shekarar a can nahiyar turai ma kasuwannin hannayen jari a london frankfurt da paris da sun tashi da kashi ɗaya yayin da a nahiyar asiya za a iya cewa ba yabo ba fallasa duk da cewa beijing ta rawaito cewa fannin hada-hadar fitar da kayayyaki ya karu da kashi uku da biyar idan a kwatanta da abin da aka gani a bara wani lamari da ke nuna tattalin arzikin duniya na farfadowa a hankali labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ghana. Yayin da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ke karuwa hukumomin kiwon lafiyar kasar sun ce za su duba batun yiwuwar sake daukar matakan takaita zirga-zirga idan yin hakan ya zama wajibi. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 yanzu ya kai mutum dubu uku da tis'in da ɗaya da mutuwar mutum goma sha takwas. Shin karuwar waɗanda sun ka kamun zai sa a sake dawowa da ƙullin da aka yi wa mutane a baya? Ministan kiwon lafiya kwaikwayo jiman menu baya jina haka amma ya ce za a iya duban batun kulle in ya zama wajibi. advised by science. And if it is necessary for us to lock down, the president may come out to announce. ya ke ba mu shawara. yan kullum ya zama wajibi shugaban kasa zai fito ya bayyana amma a hali yanzu ba mu shawarta haka ba. Da aka yi masa tambaya akan abin da suke yi bayan an samu ɗayan masu taɓuwar hankali ya kamu da cutar sai ministan ya ce. One of the treatment centers that we are building is situated in Pantan. Okay, we have created a holding room and a treatment place. cibiyoyin jiyar waɗanda sun ka kamu da muke ginawa yana a Pantan ne. Mun samar da ɗakin keɓe mai jinya da wurin jinya a Pantan ɗin a halin yanzu. Ministan kiwon lafiyar ya yi kashedi mai ƙarfi ga gidajen kiwon lafiya da ke ɓoye kayan aiki da ke kare ma'aikata PPEs da cikin gaugawa su daina wannan ɗabi'a ministan ya gabatar da kashedin ne yayin wata tattaunawa da ma'aikatan asibitin babban jiha a kira yayin wata ziyara da sai dai ma'aikatan asibitin ba su ɓoye farin cikin su ba kuma take sun kaso zuba wa ministan tambayoyi akan halin rayuwarsu da kariyarsu cikin aikin yakan covid-19 ministan ya baiwa ma'aikata tabbaci cewar akwai isasshen kayan aiki na kariya da zai isa baki ɗayan ƙasar. are some places people don't get, especially the lower facilities. And on our search, some of us are holding some of the PPEs. We even got some reports that some are selling back to us some of the PPEs. Irin kayan da kuke samu akwai wasu wurare da ba su samu musamman kananan asibitoci kuma a mu wasu na ɓoye kayan. Mun ma samu labarin wasu na sayar mana da wannan kayan ba na son yi da wannan satifai zarge ne amma muna yin duk iya ƙoƙarinmu mu tabbatar kayan aikin sun wadata yadda ba sai mun waiwayi wani don taimako ba. Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ishirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen hausa na muryar amurka da alfa radio mita 104.9 zangon fm da ke birnin kumashin ghana Ni ne naku Idris Abdalla Bako. Shirinmu na yau ya leka zangon Kanungu ne, wani gari da yake kilomita arba'in da shida daga birnin Kumashi da ke yankin Ashanti. A can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif. Wanda yake ɗa ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa wannan zangon kuma sarkin zangon Kanungu na farko wato marigayi Alhaji Salihu Abdullahi Maso Kano wanda aka fi sani da Malam Bawa. Ga yadda hirarmu ta kasance da shi. kamar yadda muka sani zangon kunango shine zango na biyu mafi girma baya ga zangon kumashi a duk yankin ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma suwa suka kafa shi to assalamu alaikum san ce zangon kunango dai ba zan iya faɗi shekaru shekaran da aka kafa shi ba amma yadda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake ce malam bawa almajiri ne na malam sha'ibu na birnin yalwa birnin kumashi to shi ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka fi zango lokacin turawa sun zo za su aiki haƙan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na malam sallau sarkin zangon kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin da shi malam sallau ya yi kuma kumashi shekarar 1919 shi mu ɗauke shi dai wata cikin shekara 1920 zuwa aka kafa zangon kwarongo kuma ka tambaya kamar suwa suka kafa zango to shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mais sun zo shi sarkin arnar ko sarkin asanti na garin kolongo a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo kuma shi wurin malamin shi malam sha'aibu na yalwa ya gaya mishi da sai suka je kwanangu aka yi kafi a kafa kasuwa da zango to bayan sun yi wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye malam sha'aibu to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan shi shi malam sha'aibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna nan dalilin zaman shi kwarangu kenan kuma aka raɗa shi sarautar kwarangu. Baya ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari, waɗanne kabilu ne suke cikin zangon kwarangu. Eh da yake da aka so ma aikin haƙan ma'adinai akwai Hausawa, Wangarawa, Fulani, Dagombawa, gwanjawa gurmawa basari kwatakwalawa da kuma wasu kabilu kamar su dagatawa na arewa haka gar duka suna cikin zango a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gansu har da su mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje shin waɗanda ka lissafa ɗin na akwai 'yan asalin ghana a cikinsu eh ai akwai ta gombawa ciki su yan arewacin gane ne muna ambaci gwanjawa da dagatawa farfarawa wa'annan duka sa'annan kuma akwai kabilan gaba mu ci kamar su wangarawa haka ga da fulani da kamar gurmawa sana uwa uba hausawa wato sarautar tana hannun hausawa kenan hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifi na shi duk wani basarakin zango shi ya raɗa shi sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwala maka takardan ka kana bar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin me ya bambanta zangon kunungu da sauran zangonnin yankin ashanti ko gane baki daya eh in ka je zangon kunungu za ka ga kamar an mai tsari abin da bature ke ci ba layout ba lokacin da za a yi da take turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi ma da shi za ka gani ka je zangon kunungu har gobe za ka kowane gida lori zai iya ya yi zagaye wato abin da bature ke ce ma layout hmm. an mai tsari sosai sosai sosai an fi da tituna sosai da mai zangon kunun goyi fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari eh to kaga da yake ba batun zango ba ne batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansin inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga-zirga cikin mansin inda ake hakan zina wani karamin jirgi ne ya fita wannan unguwa ya ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka sa'annan su kuma 'yan zango asalin su 'yan kasuwa ne na manta hmm. da yarbawa kuma akwai yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin kwalon ka je ba kasuwan kwalongu za ka ga kamar da yarbawa su ne suke da da zabarmawa duka ga suna nan shin ku mutan kwalongu da me kuke alfahari abin da muke alfahari da shi ko abin da aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kullum ina alfahari da wannan abin kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin Kunungu tana da nata takin kuwa? Eh, eh, in ka dubi sunan garin da kai shi, suna ne na harshen asalci. Ko na ‘yan wuwa ka tafi akwai mai. Amma nan ba mai zallan shi ake nufi, ne ana nufin wani abin amfani. Eh, mm. Ka gane ko? Mm. Akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin. Da yake gari ne da ake haƙar zinariya. Shi zama konongo konongo amma ko na ‘yan wuwa abin da ake nufi da shi kenan. wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta ɓangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa e da yake sun sa a kwarai da yake lokacin da sun turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a kusan bu amma suna da wani inji da yake ana ba da wutan lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi to abin da ke damuwa ne shine ruwan sha kuma alhamdulillah yanzu duka wannan an magance sa'an nan batun makarantar boko kuma shi kuma san ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon kwarango wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai wannan makarantar shi ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon kwaro ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin kwaron gurka kuma wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara alif dari tara da hamsin da tara 1959 baya ga wannan makarantar mahaifinka ya asasa akwai wata babbar makaranta a kwanangu eto eh, kasan kwanangu kwanangu tarwayen gari ne kwanangu odumasi haka aka ce akwai odumasi su kuma akwai suna da zangon su eh suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa kwamin kurbai yana faɗaɗa ilimi an gina musu su ma aka ba su makarantar sakandare da yake ya yi ya an reni manya-manyan mutane na cikin kasan ga sosai sosai wannan abin alfahari ne da wannan makaranta na sakandare ko za ka iya bamu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga kulungu wanda dai hankali na ke kan shi yau shi ne kamar shi babban yayan mu kamar mu da muke nan birnin aka ne mamman tahiru da yake yana kusa da national chief imam shi kuma limamin na mamai yana cikin wa'anda suka taso aka haife su daga nan kwanango ya dan malam tahir wanda ya fara kafa masallaci a birnin kwanango sannan kamar shi yaron ga kwararren kwallon um, kafa su da mutane uwar shi ita kuma mutuniyar kwalangu ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan eh, ahmed mubarak da ya aiki da shi ne kansil jenra na ghana da ke kasar saudiya duka mutane ne na akwai su da haka nan dai zan iya tuna da su duka ba baki daya To masu mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato Alhaji Baba Sharif. ya yi kawaici ne na hausawa domin tsohon mataimakin mai haɗa kan jama'a ne na babbar majam'iyyar adawa ta ndc kuma shine shugaban gidan rediyon marhaba da ke accra ni ne naku idris abdullah bago daga alfa rediyo kuma shi na tare da haɗin gwiwar sashen hausa na muryar amurka sai wani jikon bani sarauta sarkin pounds ko kuma sarkin dola basu na cd da na naira domin su mun basu kan bola wani what fresh what muna bin dangote bashi ku tambe shi fem biwat ka what mun tashi kaji da mu za ka yi bashi wani go flow duba kwakwa. Mais kake da shi tattara ka koma diyakwa. L'argent n'est pas un problème chez nous. On gâte le coin et toi mon gars tu fais quoi? mi gane ni ba tumi cici na sami ya yaron bahaushe. A gaida Idris Abdalla Bako daga Alfa Radio Kumasi. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Sunana Zahruddin Tasiu Zakari daga makarantar Hajjatul Baida da take garin Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تذكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون تو مادلا ينزكما غاتك ايتتلا باران duniya. mutum miliyan 44 za su iya harbuwa da cutar coronavirus sannan wasu dubu 190 za su iya mutuwa sanadiyar cutar ta covid-19 a afirka a cewar hukumar lafiya ta duniya who wani sabon rahoto da hukumar ta fitar ya duba kasashen nahiyar 47 inda ya nuni da cewa duk da adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 zai rika bayyana ne a hankali kasa da yadda aka gani a sauran sassan duniya akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa a wasu wuraren waɗanda za su zama matattarar cutar a nahiyar shugabar hukumar ta who mai kula da yankin nahiyar afirka dr mastiso moweti ta ce muddin gwamnatoci ba su ɗauki matakan da suka dace ba akwai yiwuwar cutar ta kwashe tsawon shekaru a nahiyar fadar gwamnatin amurka ta white house na shirin kaddamar da wani sabon tsarin yawa ma'aikatan fadar gwajin cutar covid-19 a kullum maimakon a mako-mako da ake yi matakin na zuwa ne bayan da wani daga cikin ma'aikatan da ke hidimar zubawa shugaba donald trump abinci ya kamu da rashin lafiya aka kuma gwada shi aka gano yana dauke da cutar yayin da yake ganawa da manema labarai a ofishinsa na oval a jiya alhamis Tubatom ya ce bai yi wata mu'amala ta azo a gani ba da mutum yana mai cewa washe gari da kuma jiya alamis din an gwada shi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah kai mu anjima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Kabiru Muhammad. wanda aka fi sani da Dr. na da sauran iyalai da 'yan uwa saboda rasuwar mahaifinsu Muhammadu mijin yawan lagau a jiya Alhamis a karamar hukumar Wamako ta jihar Sokoto. Allah ya ji kansa da gafara ya kuma baiwa iyalai da 'yan uwa haƙurin jura wannan rashi amen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya. Bonjour, au micro Idriss